This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mita 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. a jamhuriyar Nijar sashen Hausa yana nan a gida rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya akan intanet ana nan a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da yammacin yau. Sunana Bello Galadanci yanzu ina tare da Sarfila Hashim Gumel muna fata kun wuni lafiya. yau talata tara ga watan yuni an kammala zaben shugabannin majalisun tarayya a najeriya inda bukola saraki ya zama shugaban majalisar dattawa sannan yakubu dogara ya zama kakakin majalisar wakilai pdp ta rige ta zama rami maciji ko tana nan ko ba ta nan tana nan yau akan wannan batun muke so za ku bugo mana waya za ku bayyana mana ra'ayinku yaya kuka ga wannan zaɓe da aka na shugabannin majalisar najeriya menene ra'ayinku akwai lamba mai ita ce biyu sifili biyu biyar sai a saka alamar tara plus da ɗaya amma bari fara cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya shugaban najeriya muhammadu buhari ya ankara da sakamakon zaben da aka kammala na shugabannin 'yan majalisun tarayya ƙasa wata sanarwa da mai baiwa shugaban ƙasa shawara na musamman akan harkokin yada labarai femi adesina ya fitar ya ce shugaban ya amince cewa an bi dokoki da ka'ida na zaɓar shugabannin ya kuma ce ya co a ce duk wanda jam'iyyar apc ta tsayar shine zai ya lashe zaben a wani bayani na baya bayan nan shugaba buhari ya ce ba shi da zaɓin 'yan takarar da yake so a majalisar dokoki da ta wakilai amma ya ce zai yi aiki da duk wanda 'yan majalisun suka zaɓa idan ana ankare bakula saraki na jam'iyyar pdp shine sabon shugaban majalisar dokokin da aka zaɓa yakubu dogara kuma a matsayin shugaban majalisar wakilai ƙasar china ta mai da martani ga ƙungiyar ƙasashe bakwai masu ƙarfin tattalin arziki na masana'antu da ake kira g7 a takaice game da yin kalamai marasa kai a kan yankin da beijing ko china ke ikirarin cewa nata ne waɗanda ake ta takaddama a kai a gabashi da kuma kudancin tekun china a wata sanarwa a karshen taron kolin da aka yi a jamus jiya litinin shugabannin kasashe guda bakwai sun bayyana damuwarsa akan fargaban da ake da shi game da tashin hankalin yankin tekun na asiya kuma sun yi kira ga dukkan bangarori da su mutunta dokokin ƙasa da ƙasa ana ganin waɗannan kalama a matsayin suka ga ƙoƙarin da china take yi na kirkiro tsibirin gari domin ƙarfafa ikirarinta a kudancin wannan teku na china ma'aikatar harkokin wajen china ta yi watsi da kalaman da aka yi a taron na g7 akan cewa ko kusa babu ƙanshin gaskiya a ciki Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotu a Masar ta yanke ma wasu mutane su goma sha ɗaya hukuncin kisa yau talata game da wani bore da aka yi a filin wasan kwallon ƙafa da ke arewacin birnin port said a shekara ta sha biyu wanda ya sanadiyar hallaka mutane 74 da kuma jikkata ɗaruruwan mutane wannan tashin hankalin mafi muni na wasan kwallo da aka taba gani a masar ya fara ne a ƙarshen wani wasa da aka yi tsakanin ƙungiyar wasan allah ashley da alkahira da ta almasri a lokacin da 'yan garin masu kallon wasan suka afka cikin filin wasan suka kuma yi wata arangama da baƙin da suka zo kallon wasan haka kuma kotun ta yanke ma wasu arba'in da aka yi ma ƙararsu hukuncin zuwa gidan kaso har na tsawon shekaru goma sha biyar ta kuma saki wasu ashirin amma dai za a iya ɗaukaka ƙarar a ƙarshe hukumar kiwon lafiya ta ƙasar koriya ta kudu ta sanar da mutuwar mutum na goma sha bakwai sanadiyar cutar da ta shafi lumfashi ta gabas ta tsakiya wadda ake kira mars a takaice hukumar ta faɗa yau talata cewa wadda ta rasu mai shekaru 68 ce da haihuwa kuma ta jima asibiti bangaren da ake kula da masu matsalar gaggawa na can birnin seoul wajen da waɗanda suka kamu da cuta suke a baya hukumar ta kuma ƙara faɗin cewa yanzu haka fa an kara samun mutane guda takwas da suka kamu da wannan cuta abinda jimlar waɗanda suka kamu da cutar ya kai zuwa 95 barkewar cutar ta sa an killace mutane 2,500 da ake zaton sun yi ma'amala da waɗanda suka kamu da wannan cuta ta mars jami'an kiwon lafiya sun faɗi cewa suna duba wasu alamu ta wayoyin salula waɗanda aka killace domin tabbatarwa cewa an bi matakan da suka dace domin killace su ƙasa koriya ta kudu ta rufe makarantu sama da dubu biyu a kokarin da take na dakile yaɗuwar ƙwayar wannan cuta an kuma faɗi cewa dukkan waɗanda suka kamu da cutar sun sami ta ne ta cibiyoyin kiwon lafiya Madala jama'a shirinmu na rana kun ji labarin cewa bukola saraki shine sabon kakakin ah, ko shugaban majalisar dattawa na najeriya to muna da labari kuma akan wanda ya zama sabon ah, kakaki na majalisar tarayya amma kafin mu je nan a yau an yi wani taro ko aka fara ma taro na hafsoshin rundunar tsaron kasashen da ke yankin tafkin chad a birnin abuja da ke najeriya kafin mu kai ga batun siyasa bari mu fara taɓa wannan batu ah, ga nasiru adamu hilkaya a birnin abuja najeriya The rise of extremism and terrorism across our region and indeed the world has Wannan kalubale na ta'addanci ya shafi dukkan kasashen nan namu da ke makwabtaka da gabar tafkin Chadi da ma duniya baki daya don haka taron namu yake da matukar muhimmanci. Hafsan hafsoshin rundunonin tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade ke bude taron hafsoshin rundunonin tsaron kasashen da ke yankin tafkin Chadi wato Najeriya, Nijar, Kamaru, Chadin kanta har ma da jamhuriyar Benin. don duba hanyoyin ci gaba da haɗin gwiwar dawo da doka da oda a yankin. Babban darakta hukumar tafkin caji Sunusi Imrana ya ce taron zai bada damar sauran kasashen duniya su tallafa wa yankin tafkin cadin wajen kawo ƙarshen ta'addancin don samar da tsaro da farfaɗo da tattalin arzikin yankin. Masana harkokin tsaron Najeriya irin su Rabe Nasar na mara baya ga irin wannan gamayyar da nana ta matukar aka sakewa sojoji mara da tsame son zuciya za a iya cimma nasarar yakin. Ai maganan ma ita ce wato tuntuni da an ɗauki matakan da ya kamata kuma sojojinmu ba kamar yadda suke ta kuka ba cewa ba su da kayan aiki masu karfi makamai kamar na waɗanda suke fuskanta ai da duk an tanadi wannan da sauransu sojojin najeriya ba inda ba za su iya zuwa su yaƙi ba su yi nasara taron hafsoshin dai zai ci gaba a asirce da karshe akwai yiwuwar cimma wata yarjejeniya tsakanin kasashen tafkin cadin bayan ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari in ba manta ba buhari kwanan nan ne ma ya ziyarci nijar da chadi don tattaunawa kan yaƙi da boko haram nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida nasir yanzu bari mu je kan batu na siyasa da labarin da ya fi daukar hankali a yau a siyasar najeriya wanda aka yi na zaben shugabannin majalisar tarayya ga wakilin murya amurka madina dauda duk kokarin da uwar jam'iyyar apc ta yi na yi wa majalisar wakilai katsalandan a zaben shugabanninta ya citira domin kuwa sauyi ne aka samu a zaben kakakin majalisar wakilai inda yakubu dogara dan jam'iyyar apc daga jihar bauchi ya kada Femi Mila wadda ake ganin shafaffe da mai ne wanda uwar jam'iyya ta so ya ci zaben kakakin majalisar. Yakubu Dogara ya ci zaben da ƙuri'u 182 sannan Femi Mila ya samu ƙuri'u 174. Ɗan majalisa magaji Da'u Aliyu daga jihar Jigawa ya bayyana ra'ayinsa a game da zaben da aka yi a majalisar wakilan. To na farko dai ni ban zaɓi um, dogara ba, amma na san cewar ni musulmi ne kuma Allah ne ke bada mulki ga wanda ya so saboda kana taya shi murna a lokacin daukan wannan rahoto ne aka kammala kidayen ƙuri'u da zai bayyana mataimakin kakakin majalisar wakilai inda Yusuf Suleiman Lasu daga jihar Oshun ya samu ƙuri'u 203 sannan abokin hamayyarsa Muhammad Tahir Manguno ya samu ƙuri'u 153 kacal. Na tambayi Tahir Manguno ko ya ya ga rashin bin umarnin jam'iyya da 'ya'yanta suka yi sai ya ce. Eh gaskiya akwai gyara. jaran shine in 'ya'yan jam'iyya in abin da jam'iyya ta gaya musu ba za su bi ba za su bujire su yi wani abu daban gaskiya akwai jara to ya kaga wannan sakamakon zaben nan na yau eh to sakamakon zabe dama a zabe dole mutum ɗaya ya yi nasara kuma ɗaya ya yi rashin nasara shine demokratiya dama a demokratiya in aka yi zabe bisa da gaskiya dole ne wanda bai samu ba ya yarda sakamakon zabe. A halin yanzu dai, zaɓukan da aka gudanar a Majalisar Tarayyar Najeriya ya nuna cewa tun ba a yi nisa ba, jam'iyyar APC mai mulki ta gaza kaiwa ga sulhunta tsakanin 'ya'yanta a game da samar da shugabanci a majalisar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. madalla a gaida da madina kamar yadda kuka ji a labaran duniya shugaban najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar apc muhammadu buhari ya amince da sakamakon zaben shugabannin majalisun tarayya to ko jam'iyyar adawa ta pdp me take cewa dangane da wannan zaɓe sanata walid jibrin shine sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar pdp muna tare da shi sanata me zaka ce to wato abin lura a nan shine duk mutum mai tunani a najeriya yanzu nan ya kamata ya san muhimmancin demokradiyya wato duka abin da za mu yi a ƙasan nan tun daga zaɓe na fidda 'yan takara har zuwa zaɓe na duka eh, jama'a mu san cewa mutane yanzu suna da hikimansu suna da dabararsu kuma sun san abin da suke yi ya kamata mu bi ka'idar a jama'iyya mu bi kuma ka'idar demokaradiyya na najeriya kaga idan ka dubi zaben nan yanzu maganan fati ta je ta yi wata firamare nata na daban a ce za a fidda wani ɗan takara daban hmm. kuma ba dukkan jama'a ba ne na wannan suka yi wannan al'amura ba ƙalilan ne suka yi gara wato a bar mutane su yi abu da kansu mutanen da suke da wato haƙƙi hmm. na yin zaɓe a bar su su yanke hukunci da kansu abinsu hmm. kada a sa wata madogara ko mataki wadda zai ɓata al'amuran sanata ganin irin rawar da jam'iyyar ku ta pdp ta taka awa wannan zaɓe da aka yi na majalisu shin ina kuka dusa ne to wannan ya nuna cewa pdp tana nan kuma ba ta mutu ba kuma tana da ranta tana nan kuma cikin jininta mai ƙarfi wadda za ta yi aiki yadda ya kamata pdp ta rige ta zama ramin maciji ko tana nan ko ba ta nan tana nan a ƙarshe sanata ganin cewa shi wannan sabon shugaban majalisar dattawa abubakar bukola sadaki dacin ɗan jam'iyyar pdp ne eh, kuma ya koma apc akwai wani yunkuri da za ku yi kuga kun dawo da shi kuma jam'iyyar ku ta pdp yadda majalisar ta koma hannun jam'iyyar ku a pdp to ai idan ka dubi al'amura wanda suka ko a baya bukola shi ya bar pdp da kanshi ya koma apc hmm. kuma bukola shi ne kuma yanzu idan ya ga dama yana apc sa ko yana pdp ko ya dawo pdp dama a pdp muka san shi a rayuwarsa da gonansa da jama'ansa da komai a pdp muka san shi ya koma wata gida ne sabuwar gida sabuwar gidan nan kuma da rigiya ci moriyar wannan gidan ba tukuna yana kallon yadda gidan take yana nazarin ya zai yi da gidan ya zai kwana a gidan nan gidan nan irin gidan pdp ne ko ba gidan pdp ba ne wannan tunani da wani wani abin da ya kamata yi wannan nashi ne na bukola saraki da kuma matsayinsa na senate president mu ba abin da za mu ce a jama'iyyar mu sai mu mishi mu taya shi munna mu mishi godiya allah ya kare shi ya bashi nasara ya sa ya iya tafiyar wannan. Sanata Walidu Jibrin kenan babban jigo a jam'iyyar da ke adawa a Najeriya PDP. Mun gode sanata. Kyau madalla. Kuri'ar ka yancinka ka rike makaminka. Jama'a nan ba da jimawa ba za mu buɗe layukan waya muna so ku bugo mana ku gaya mana ra'ayinku game da wannan zaɓe da aka kammala na shugabannin majalisar Najeriya. Lamba mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamatara tara plus da ɗaya. Yanzu ga Idris Bilal. cece talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama ku zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama in koma kima koma gidan jiya da shan fama talaka madalla yau zan fara da garin shugaban najeriya daura wani ne a daura oh, to mun rasa na daura yau muna so mu jira ku ne akan wannan zaɓe da aka kammala na shugabannin majalisar najeriya yadda aka kammala shi ah, an dai kammala ɗazu bukola saraki shine sabon shugaban majalisar ah, dattawa sannan kuma yakubu dogara shine kakakin majalisar wakilai ga waya daga yobe waya yobe Suna na yana lawan da garin Gasamu a karamar hukumar Jakuskon jihar Yobe. Yau Malam Lawan menene ra'ayinka? Ra'ayina ni ban jima abin da Eh muna so ne mu ji ku to mun rasa Malam Lawan. Ah, wanda bai samu ya ji ba yau muna so mu ji ku ne game da wannan zaɓe da aka kammala na shugabannin majalisun Najeriya. aka kammala shi a baya-bayan nan muna so mu jira ku bukola saraki shine sabon shugaban majalisar dattijai sannan kuma yakubu dogara shine kakaki na majalisar wakilai muna so ku bayyana mana ra'ayinku akan waɗannan sakamako alamar mu ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya ga waya daga kogi waya kogi hello mai wane ne? Ashir kana magana da Ashir ne Kogi State da local government. Ashir menene ra'ayinka? Kogi State da eh, local government. Menene ra'ayinka malam Ashir? To ra'ayina muna murna da wannan zaben. Me yasa? Eh to bisa zaben Yakubu Dogara. Me yasa kuke murna? Saboda muna ganin hakan ya fi masana saboda ce da wani shi wata jam'iyya tafiyar mana mun inganci to na malam ashirin da kogi bar mu je mina waye mina hello ne amina da daga ra'ayina gaskiya mu wannan zaben da aka yi da yi mu ba mu yadda akwai zaya a zaben mana ahmed lawan daga jihar yobe shine ta apc na gaskiya da gaskiya mu ra'ayin mu gaskiya wannan zaɓen akwai yanzu a canza mana shi mu wannan zaɓen da ya muna wadaji ba to madalla lamalan daga mina a gaishe ka ga waya a kogi bari mu koma kogi waya a kogi awa alaikum. Assalamu alaikum salam wani ne? Sale Tamfal ne daga jihar Kogi. Malam Sale menene ra'ayinka? Yawwa ra'ayina a wannan to Allah Ubangiji ya sa dai mai adalci ne kamar yadda muke tsammanin janar Buhari mai adalci ne. madalla sala daga kogi bari mu je filato waye filato malam abdullahi menene ra'ayinka na shi ne kamar yadda babu buhari ya ce wannan zaɓe ya yi daidai to ni ma a na ya yi daidai me yasa kai kake gani ya yi daidai to babu buhari dai mutum ne mai tantan hanta kuma kamar yadda yake cewa komai cancanta ne to cancantan nan shi ne sa ni ma na je ya cancanta a fiya daidai a gaida abdullahi daga filato bari mu je gombe waya gombe salamu alaikum sunana usman fentan daga gombe malam usman menene ra'ayinka a gurguje to ra'ayi na a zahirin gaskiya wallahi ne yan notin mun dauka za a ba wannan ne wajen saboda ne wajen nan zahiri shine dan APC kace za a bawa ko za a zaba wallahi na za a baiwa ne ko za a zaɓa ne a'a za yawwa za a zaɓi wannan neogen saboda shi shine ɗan apc ne gaskiya na hakika yanzu jam'iyyar talakawa mm, menene ra'ayinka game da abin da ya faru to bari mu je mina a gaida usman daga gombe wane ne amina assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam eh, kuna magana da injiniya mustapha muhammad daga sarkin fawa jihar Niger Mina. Injiniya menene ra'ayinka? To ra'ayina ni dai zan iya cewa sanata Lawal shine zaɓen namu a yankin jihar Niger. Mhm. Saboda saboda zaben da aka yi wa Bukola Saraki ya nuna cewa middle base ne aka yi zaben. da haka abubuwan ina ganin kamar akwai lauje cikin nadi. amma malam mustapha yanzu an riga an kammala wannan zaɓe har an rantsar da shi sabon shugaban majalisar dattawa ɗan me zaka ce akan haka tun da dai mai aukuwa ta auku gaba daya ni yanzu fata na anan shine ubangiji ya Allah ya ba su ikon yi mana adalci bisa a matsayin su na shugabannin mu na kasa baki daya madalla malam mustapha sarkin fawa daga mai nabar miji jihar Nijawa a Nijar suna na malam dan juma daga Jidda jihar Niger malam dan juma menene ra'ayinka gaskiya ra'ayina zaben da sanatoci suka yi yau gaskiya ba su zabi abin da mu talakawa muke bukata ba me yasa kuma amincewa da shugaban kasa ya yi da gaggawa gaskiya mu ma talakawa ba mu ji daɗin aka ba. Mesa. Ya kamata a duba cancanta don kamar yadda fati ya kawo masu ai fati ya duba cancanta ne yadda zai dace da talakawa kuma ka ga abun pdp sun ada baki ne suka ba david mark majority leader ka san ba pdp ne majority leader ba ya kamata a duba a sake zaben nan. Allah ya ba mu zama lafiya kuma mun gode malam dan jima bari mu je gombe waya gombe Musa Abubakar ba Malam Musa menene ra'ayinka eh, ra'ayina a nan shi ne dai kawai yanzu tun da shi wannan mutum shi Allah ya bai mu kawai ta ta shi addu'a ubangiji Allah sa ya mana adalci kawai shi ne a gaida malam ka abin da ya ganin ya kamata mu taimaka shi kenan to malam musa mun gode sosai da wannan ra'ayi naka yau muna jin ra'ayinku ne akan wannan zaɓe da aka kammala na shugabannin majalisun tarayya aka gama shi akwai shugaban majalisar dattawa da aka zaɓa bukola saraki sannan kuma akwai eh, yakubu dogara shi a matsayin kakakin majalisar eh, wakilai ga waya da katsina waya katsina Mala Ibrahim ɗan daga Amurka menene ra'ayinka ne? Ra'ayina wannan zaɓe ya yi daidai. Me yasa? Saboda wannan ya nuna ma jama'a ana demokuraɗiyya a najeriya menene demokuraɗiyya a nan eh ana zaɓe na gaskiya wanda ya cancanta a yi a bashi a bashi ba kan zuciya to a gaida ibrahim da katsina bari mu je taraba waya taraba ni ce aisha ce daga sarin layi malama aisha menene ra'ayinki ni ko ina gaishe ka da kokarin aiki. To mun gode malama Aisha kina da wani ra'ayi game da wannan zaɓe na shugabanni da aka yi na majalisu? Allah ya sa shi ne mafi alkhairi ka tashi lafiya. To nan gode malama Aisha bari mu je Kaduna garin gwamna haka Kaduna. Allah Bukar Ibrahim. Malam Bukar menene ra'ayinka ne? A gaskiya wannan zaben da aka yi shine ya fi dacewa don ya nuna alaman demokradiyya ne tsantsa. Ah, menene alaman demokradiyya? Ba wai jam'iyya ta zaɓi wani ta ɗora mana ba. Wannan ra'ayin jama'an ne. Eh, eh, da ka ce jam'iyya ta zaɓi wani ta ɗora kamar me kake nufi? Eh kamar yadda PDP suke yi da. Hmm. Kaga jam'iyya su za su zo manyan jam'iyya kawai su zaɓi wani sai su tilasta talakawa su ansa. amma wannan din jama'a ne suka zaɓa kuma kaga wakilai din za su ba su goyon baya yadda ya kamata tunda su suka zaɓi a su. to madalla malam bukar ibrahim bari mu je birnin tarayyar najeriya abuja waye abuja. hello assalamu alaikum. wa alaikum assalam ne ne. Mana Musa ke kere muka lamar hukumar su ta jihar Kano daga Abuja. Malam Musa menene ra'ayinka ne? a hakikanin gaskiya sai wannan zaɓe da aka yi shi sai dai kawai mu ce sai wa ƙasar nan fatan alheri domin a gaskiyar magana su 'yan majalisun nan da muka zaɓo su a gargayin jam'iyyar apc da suka zo kuma majalisa suka juya suka gilme suka zama 'yan jam'iyyar pdp ba abin da muka tuyo su ji ba kenan amma tun da ainihin jagoran talakawan najeriya zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari ya amince da wannan sakamakon zaɓe to mu ma dole za mu amince da shi sai dai mu yi fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa ka ta zauna lafiya su kawo abubuwan da zai ci gaba a kasar nan. A gaida Malam Musa daga Abuja ga mai kiran mu a Katsina waya Katsina. Kana tare da Dr. Haruna Katsina sai da Musa local government. Dr. Haruna menene ra'ayinka ne a gurguje? ni a ra'ayina zaɓen yakubu dogara ya yi daidai amma gaskiya majalisar da ta ba a zaɓi wanda ya kamata ba me yasa ka haka saboda ina ganin ahmed lawal shine mutumin da ya cancanta kuma ina da tabbacin ma a gani na duk talakawan da ke ƙasar nan sun yi ganin ahmed lawal ya yi dacewa kamnan kuma zaben bukola saraki mu a ganin mu kamar ma dan ma jam'iyyar pdp ne madala dakta haruna wayaka ce ta karshe a yau sai kuma gobe za mu sake buɗe layuka sai kuma gwamna mun gode sosai sosai yanzu kuma sai sharhi murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka jakadan amurka anthony wen ya gana da manyan malaman jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu a merida mexico ranar 25 ga watan mayu domin bunƙasa shirin musayar ɗalibai da malamai tsakanin amurka da mexico A lokacin taron sun tattauna akan kokari da kuma ra'ayoyin gwamnatocin bangarorin biyu akan shirin musayar ɗalibai wanda ya haɗa da shirin nan na Amurka dubu ɗari na shugaba Obama wanda yake neman ƙara inganta musayar ilimi na ƙasa da ƙasa tsakanin Amurka da Latin Amurka da Caribbean da Canada. Jakada Wen ya yi ƙarin haske akan amfanin shirin haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Mexico na matakin ilimi na gaba da sakandare da bincike da kuma kirkire-kirkire forbes a turanci wanda ya inganta wadata a yankin ta hanyar musayar ɗalibai ƙungiyar kuma ta tattauna akan matsalolin musayar ɗaliban waɗanda suka haɗa da rashin fahimta akan harkokin tsaro a merida da kuma tsadar makarantu a amurka har ila yau shirin ya duba yadda za a sami kamfanoni masu zaman kansu domin tallafawa ɗaliban masu ƙaramin ƙarfi na yaba da ingantacciyar damar da na samu ta yin magana da irin waɗannan ƙungiyoyi akan waɗannan batu mai mahimmanci da zai ciyar da ƙasashenmu gaba a cewar jakada wen da kuma samun ra'ayoyi akan yadda za mu yi aiki tare domin tallafa manyan gobe koyo daga junansu ta hanyar karatu a ƙasashen makwabta merida wadda take da kyawawan matakan tsaro da jami'o'i da dama birni ne mai cike da hanyoyin kaiwa da karɓar ɗalibai zan yi aiki kud da tare da abokanmu na merida domin su cimma nasara jakada wen ya taya jami'o'i masu cin gashin kansu na yucatan da anowak mayab murnar samun nasarar gasar samun tallafin kuɗi na shirin amurkawa dubu ɗari amurka na alfaharin aiki tare da ƙawarta mexico wajen inganta musayar ɗalibai wanda ya amfani ƙasashen da kuma duniya wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Kafin mu karkare shirin ga takaitattun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ankara da sakamakon zaben da aka kammala na shugabannin 'yan majalisun tarayyar ƙasa. Gasar China ta mai da martani ga kungiyar ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu da ake kira G7 a takaice game da yin kalamai marasa kai akan yankin Beijing da ke ikirarin cewa nata ne wanda ake takaddama a kan shi a gabashi da kudancin tekun China. wata kota a ƙasar masar ta yanke ma wasu mutane su goma sha ɗaya hukuncin kisa a yau talata a wasan a filin a yau talata game da wani bore da aka yi a filin wasan kwallon kafa da ke arewacin birnin port said a shekara ta 2012 wanda ya ya hallaka mutane saba'in da da kuma jikkata ɗaruruwan mutane wannan tashin hankalin mafi muni na wasan kwallon da aka taɓa gani a masar ya fara ne a ƙarshen wani wasa da aka yi tsakanin ƙungiyar wasan alhafi ta alkahira da ta almasri a lokacin da 'yan garin masu kallon wasan suka afka cikin filin wasan suka kuma yi wata aron gama da bakin da suka zo kallon wasan to ma da labaran duniyan kenan jama'a abin da shirin nan baki ɗaya kunsa kenan a daidai wannan lokaci sai kuma da sanya asuba idan allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya kawo mana cikakkun labaran duniya da kuma julie lethas gresham ita ta haɗa sauti ta ba da umarni sai injiniyan mu suleiman tarawale ni bello galadanci daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da aurora salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.